وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga fahimtar magabata insha Allah cikin horewa da amincewa na Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatu muna farawa da mika kokon bara zuwa ga mahallicin mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon fadan daidai da aikata daidai Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah shi sa mu cikin jama'ar da Qur'ani zai cece su gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha shida a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ya zama tabbas babu kokonto yanzu kwanakin da muka saka a baya sun fi wanda aka saka a ina a gaba yawa a cikin watan ramadana tunda muna sha shida to wajibi mu gane abin da ya wuce mu ko muka ci ribarsa ko muka yi asara Allah ya sa mun ci ribar ya fi abin da muke tsammanin samu nan gaba na biyu kuma ba kowa yake da yakinin ƙara ganin ramadana a cikin mu ba nan gaba mai yiwa a yi ramadana mai zuwa babu isa mai yiwa ko babu wambai mai yiwa babu ko muhammad kabir ko babu ibrahim ko wani abu mai kama da ko kuma su a cikin masu sauraron mu so idan mun shaida wani lokaci ba mu da yakinin ganin wani me dace mu yi sauran ragowar kwanakin mu yi kokari mu ga mun rabauta da su iyakar rabautuwa akalla mu gaba mu yi sake ba wajen yin ibadun da ya dace ba kada yin ibada ba na farko yi don Allah na biyu a koyi da sunna cikin ibada na uku mu kame dukkan gaban mu daga cutar da wani mutum wannan shi kisa ibada Allah ya karbe ta bayan mun yi to mu kame gabai daga kuma cutan wani ko daga sabawa Allah subhanahu wataala na biyu bayan wannan a gaggauce akwai wani zani da wasu yan wasu kawo ganin bukatar a ja hankali musamman na mata da yake abu ne mai yalki-yalki kuma zai yi gaggawan ɗaukar hankalin mata kamfanin da ke yin zanin shi kuma sai ya haƙuri ko sunan zanin high target phoenix idan muka duba cikinsa aka tsarinsa za mu ga nan tsakiyar me aka rubuta kaga muhammad ne akalla guda hudu idan aka duba tsarin nan kuma za ku ga ya kama da an rubuta bismillah bismillahi gashi nan nan kuma ya kama da kaga sunan Allah ne a fili Allahu bismillahi da makamantansu waɗannan ababen wasu kamfanoni sukan yi don jahilci ne kishin addini suke da shi wai bari su kera wani abu na addini su sa sunan Allah sun ko manta da cewa za a je da shi wajen da bai dace a je da shi ba wasu kuma sukan yi saboda tsabar kiyayya ga musulunci ne za su yi ne da manufar a walakantar da sunan Allah duk sunan da ke da daraja a wajen musulmi to a wurin su abun walakantarwa ne so ko a fahimta na farkon ne manufa ce mai kyau to lalle an yi jahilci kuma duk abin da aka yi ba ilimi da ana samun halaka a cikinsa sai dai da sauki ga wanda kuma ya yi manufa ta biyu shine manufar daman tsabar kin Allah ne da kuma wulakantar da sunan Allah muna jan hankalin waɗanda suke sayan zannuwa su ƙara kula da irin waɗannan zannuwa don ban ce duka high target phoenix ke da wannan ba Don ban duba sauran ba amma dai lalle wannan dan duba ya tabbata sunan Allah ne kuma matukar za a sa zanin sunan Allah to wuraren da ba a je ba suna nan da yawan gaske mafhum tayyib da ka mu kiyaye sai irin waɗannan ababen mu rika dubawa sosai sosai musamman ga mai gida da yake da ilimi na uku bayan nan mun shiga cikin kwanaki na ƙarshe a gobe idan Allah kai mu zuwa da safe kamar yadda daga baya kwanakin da suka gabata duk abin da aka yi taraba na abinci yawanci ga maza ake yi masu karamin karfi duk abin da aka tara sai a ga an gabatar da shi gare su fi sabilillahi a bisa ga tsarin da muka tafi akai ko kuma waɗanda suke kula da harkokin raba abinci da kuma raba kayan marayu na nan wurin sun tabbatar da cewa tsarin da suka ɗauka wannan insha Allah ta'ala za a gabatar da shi ne zuwa ga iyaye mata akwai abincin da ya kama hanyar kamar buhu ashirin ko nazari mai kama da haka a hannu wannan an yi dedicating wa mata ne matan da ke zuwa tafsiri a nan masjidul qur'an su raka gobe idan Allah sa yi tafsirin mata bayan nan za su raba an raga an rarraba abincin a cikin manyan ledodi kawai mika za a yi gare su so waɗanda suka taimaka ta kowane irin bangare Allah ya biya su da gidan aljanna ah, waɗanda suka ba da abincin Allah ya ciyar da su da gidan aljanna na hudu bayan nan mun shiga kwanakin karshe kwanaki ne kuma da ya dace zama taimakawa marayu da kayan sallah mun ba shi muhimmanci wajibi ne na farko mu daga cikin mu da muke karatun mu mai za mu iya daukan nauyi na marayu din gida wani zai iya yin yadi daya wani zai iya yin yadi biyar wani zai iya yadi goma wani zai iya turmin zani to daga yanzu waɗanda suke da dama a cikin mu sai mu yi iya kokari ya zama kuma waɗannan kwanakin mun sadaukar da su don yi wa marayu hidima don kuma neman yaddar Allah cikin wannan hidima din annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da mai daukan nauyin maraya aya haka muke a cikin gidan aljanna wato kaman kafaɗa da kafaɗa. bature yace shoulder to shoulder akwai waɗanda suke kurakurai a ce musu ga kayan marayu ku kai waje kaza wani sai ya rike an samu wannan a shekaru na baya Allah ya kiyaye mu daga wannan idan aka ware abu dan maraya sai wani ya ci ba maraya ba to qur'ani yace a bashi labari wuta yake ci gobe kiyama innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda ya dauke kayan maraya aka bashi ya gabatar da shi ya cinye to gobe kiyama wuta yake ci so da haka amana ce ga wanda za a aike shi da wanda zai raba da wanda zai kula da shi wajibi ne dukkanin mu ji tsoron Allah Allah ya ba mu ikon jin tsoron sa in an ce kai kayan marayu waje ka zato ya dace ka kai wanda aka ba shi kuma ya dace ji tsoron Allah ya ga ya kiyaye shi wanda yake kula da kayan marayu anan shine Abu Ammar ah, an fi saninsa da Sadiq Munkaila a ah, rama Sadiq Munkaila to ga wanda ya samu dama a cikin mu zai bayar shi zai bawa shi yake shugabantan ɗaliban da ke karba kuma su raba kana nemo abin da muke kawai suna ba mu labarin sun yi kaza da kaza musu fatan alkhairi Allah shi mana jagoranci aikin addini yana da yawa mu za mu karanta ba an kace yanzu raba kayan marayu ko yanzu raba abincin ba zan iya ba akwai da Allah ya ba su lokaci da kuma karfi da lafiyan yin wannan to ni sai ne abin da zan yi su kuma su yi me su yi abin da za su iya kowa zai bada da gudumawarsa Allah ya saka musu da alkhairi Allah shi mana jagoranci don haka sai mu yi kokari a cikin gaggawa a waɗannan kwanaki biyu uku hudu zuwa biyar zuwa sati guda nan gaba za mu ga duk abin da za mu iya yi na marayu Allah ya ba mu ikon yi kada ya kare a nan ina kuma gani kalubale ne gare mu gaba ɗaya a nan gaba bayan ramadana in kowa zai iya ya ɗauki nauyin maraya ɗaya a rayuwarsa in dai kana da iyali da mace ɗaya da ɗaya to ina baka shawaran ka neman maraya da bai da gatan da za a rike shi ka ɗauki nauyin kwaya ɗaya ka ɗauki nauyinsa na ci da sha da ilmantarwa da kiwon lafiya da tufatarwa da muhallin zama ka haɗa shi tare ɗanka ɗayan nan wannan iya daga cikin abubuwan da suka mana karanci shine islamic human resource development wato gina dan adam a musulunci gina mutum shine ka da shi da mai amfani a cikin al'umma wajibi ne gare mu yi wannan kokari Dan Allah ya ba mu ikon yi in baka da halin kawo shi gidanka to ko a gidan ka karka daukan hidimar tasa wannan mu yi iya kokari insha Allah ta'ala hanya ce da samun aljanna cikin sauki Allah ya ba aljanna da da ikon Allah za mu tashi yau a kan darasi na goma sha shida daidai kan aya ta sittin da shida a cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama wato suratu ali imrana Allah shi mana jagoranci mai na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم wato suratu ali imrana Allah shi mana jagoranci mai na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه bakunan ha'ula'i ku waɗancan mutane hajajtun fi ma bihi ilmun kuna kafa hujja da abun da kuke da ilimi a cikin falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun kuma me yasa ma mutum yake kafa hujja da abunda da bai da ilimi a cikinsa? wallahu ya alamu lalle Allah yana sani wa antum la ta'lamuna alhali ba ku sani wannan aya Allah ya turo ta zuwa ga banu Isra'ila ne afwan al-yahudu wan nasara ahlul kitabi akan abun da ya shafi al'amarin annabi Ibrahim da kuma annabin karshen zamani Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam akan waɗannan manzanni na Allah guda biyu da suke cikin manzanni biyar da suka fi kowane manzo daraja a duniya akan su Allah ya turo wannan aya din ha antum Allah ya ce ga kunan kalmar ha malamai wani bangare suka ce abin da yake nufi shine a antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun wato a antum shin ku ne waɗanda kuke jayayya ko kuka yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi in kun yi jayayya kan abin da kuke da ilimi to me yasa kuke jayayya kan abin da ba ku da ilimi a kansa mafhum tayyib fahimta na biyu daga suka ce asali a antum ne to saboda haduwan alifin guda biyu sai aka goge alifin da sai aka saka ha'un a wurin to da kan ka zo ha antum a karanci a fasara a antum ma'ana na biyu malamai suka ce haɗin ne sai zama harafi ne na tambiki wato yin wa'azi yin gargaɗi jan kunne da kuma ladattarwa wato ku ne jama'a da kuka yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi to me kuma yasa kuke jayayya cikin abin da ba ku da ilimi ku sani cewa Allah yana sani in ku ba ku sani menene al'amarin da banu Isra'il al yahud wa nasara ke da ilimi da Allah yace sun yi jayayya cikin abin da suke da ilimi na'am abin da suke da ilimi suna da ilimi na at-taura suna da ilimi na injila to don kun karanta attaura da injila da aka gurbata kuma sai ya zama kenan yanzu kuna da ilimin qur'ani wannan bai zama hujjan a kuma kun san qur'ani na biyu al yahudu wan nasara suna da ilimi na annabawan da suka rigaye su kai tsaye mafhum tayyib kaman annabi Ibrahim ya rigaye su to suna da ilimi kan an aiko shi sun ji labarin tarihinsa an kuma ba da takaitaccen wani sako watakila cikin abin da suke karantawa na abin da ya shafi rayuwarsa to da kun ji labarin ya rayu waje kaza ya yi a waje kaza to annabin karshen zamani Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam an ba ku labarin kadai zai zo ne don haka tunda labari aka ba ku babu dama ku iya jayayya kan abin da ya na gwagwarmai a cikin da'awarsa su ne cikin abin da ya saka alaihud wa nasara cikin bata sun yi jayayya cikin abin da suke da ilimi abin da ma ba su da ilimi suna jayayya a cikinsa don haka na farko in ka ɗauka abin da suke da ilimi a cikinsa shine al'amarin ibrahim alaihi salam tun an ba su labari a baya sun san addinin da yayi kuma sun ki bin addinin kawai saboda son rai ne to na biyu kun ga kuna jayayya cikin annabi Muhammadu tsira da aminci sabbata gare shi shi kuma ba ku bi shi ba balle ku san cewa shin aikin da aka masa kaza da kuka faɗa kansa gaskiya ne ko ƙarya to zaka sai Allah ya gaya musu irin wannan magana din a cikin wannan aya abin da muke kara fahimta shine al-yahudu wan nasara suna da tabbacin cewa a cikin littafin su an gaya musu annabin karshen zamani zai zo amma rashin bin sa da basu yi ba sai zama in sun dorar da labarin sa daga baya to sun yi karya an fahimci da kyau in sun ce zai zo shi suna da hujja amma tun da ya zo din tun da basu bi shi ba in sun ba da shaida a kansa da suna magana babu ilimi ne me dalili saboda ba ka fahimtar ingancin mutum nagartan mutum imanin mutum gaskiyan mutum rukon amanan mutum a bakin abokin gabansa tun da yanzu sun bayyana su abokanan gaban annabi muhammadu ne tsira da aminci tabbata a gare shi ba ka shaida su akan su ba abin karba ba ne babu rashin hankali da gogewar basira kamar ya bayyana gare ka wane iya gaba da wane wane iya hasada da wane wane iya kiyayya da wane kuma sai zama a bakin wani za ka karbi labarin da za ka dorar akan wani a musulunci ba da wannan ba ko a musulunci ne ya bayyana tsakaninka da wani akwai matsala to ko shaida ka bar a musulunci ba a karba kuma in kai magana ba za a dauka ba musamman an shaida ka da rashin adalci sai dai in kana da juriyar duk abin da kake da shi zaka iya mai adalci a kai to su al-yahudu wan nasara sun karanta annabin karshen zamani zai zo shi a lokacin suna ta tabbatar da cewa zai zo zai zo tsammanin su a cikin su Allah zai turo shi sai zama Allah ya turo su shi ba a cikin su ba da Allah ya turo shi ba a cikin su ba sai suka ce yanzu ƙarya ne shine falan ma hum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal kadhibin so daka sai suka karyata zuwan nan sai Allah ya ce to ta yaya za a yi tunda kun karyata yanzu ya zama kuna ɗorar da labari akan su a karba don abin da suka yi su je wajen can wurin su zagi annabi su je can wurin su zagi annabi musamman yahudun banu yahuda na banu kainuka banu nazir banu quraiza an nasara na khaybara su ma sun yi tayi, sai Allah ya ce to tunda kun karanta biography tarihin Ibrahim kun yi magana a kansa to ai Muhammad bai karanta ba kawai kuma an gaya muku zai zo kun yadda ku bi shi mafhum tayyib idan mutum ya duba littafin su da Allah yake cewa suna jayayya kan abin da suke da ilimi kuma sun bar abin da suke da ilimi sun koma kan abin da ransu yake so daga cikin malaman da suka yi tasiri kamar imam qurtubi rahimahullah fahimtarsa sun yi jayayya kan abin da suke da ilimi shine sun san annabi muhammadu zai zo shi sai suka karyata ayoyin zuwansa a cikin littafin su annabi ibrahim kuma tarihinsa ya riga ya wuce tuntunin sun karanta wani ya inganta wani bai inganta ba sai suka zo suke jayayya kan abin da su bai gani ba a nan sai ce shi fahimtarsa shine abin da su ya gani suke da ilimi sun karyata abin da ba su da ilimi kuma sun bata lokaci suna jayayya a kansa bin hakika ga duk wanda zai karanta littafin su duk da an gurbata babu makawa zai samu tabbacin cewa lalle su sun tabbatar akwai annabin karshen zamani yana zuwa ran nan mun yi magana akan Deuteronomy 18:18 ka kara Deuteronomy 18:19 ka duba Book of John akwai ayoyi da yawa in ka duba Song of Solomon akwai ayoyi da yawa ɗaya daga cikin abin da kawai za mu ɗauka a yau mu iya magana a kansa ka duba duk inda ka zaga a cikin littafin su kalman comforter cikin magana mafi inganci wa ake nufi annabi Muhammadu tsira da aminci sabbata a gare shi a babin misali mu ɗauki aya ɗaya a cikin the book of John chapter 16 verse Jesus peace be upon him says annabi Isa alaihi salam yake cewa if I do not go the comforter will not come unto you but if I depart he will come unto you ko kuma I will send him unto you yace idan ban tafi ba shi wannan comforter din ba zai zo muku ba menene comforter annabi Muhammadu a fassaran turanci shine the pressed one wato waye the priest one wanda ya cancanci a yabe shi a gode masa waye annabi muhammadu ko kuma the one who praises wanda yake da yawan godiya wane ne wannan manzon Allah shine ahmad shine ahmadun nas to sai ce annabi sai ce in ban tafi ba komfotan ba zai zo shi ba daman sharadin zuwansa ai shine annabi Muhammad yazo shine annabi isan ya tafi wa yadda ali ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi Ahmad ashe sai ya tafi ya shi to sai ce in na tafi zai zo shi amma in ban tafi ba ba zai zo shi ba tafiya ta shine kamar na aiko shi gare ku saboda in ba nan to tenuwansa ne kuma zai zo gare ku da suka karanta wannan gashi ya tabbata a cikin the book of John chapter 16 verse 7 suka karanta da ra'ayi in sun tabbatar akwai magana in sun cire barna ta faru sai suka ce to yanzu abin da ya fi dacewa a yi shine mu canja ma'anan comforter din sai suka ce comforter din shine wai holy spirit malam goje me kuke fasara da Hausa shine ruhi mai sarki, sai aka ce wai shine comforter to ai akwai tufka da warwara idan ka duba a littafin cewa ya yi, ruhi mai tsarki yana nan tun isa bai zo ba kuma iya nan har bayan isa ya tafi sannan kuma yana cikin cikin elizabeth to ta aka yi tun da daman ya zo kafin isa kuma iya nan zamanin isa kuma isa ya tafi ya bashi kuma a ce shi zai zo shi yanzu ma tare da gokaru gashi a zauna nan sai in ce to idan na tafi gokaru zai zo nan ya zauna in ban tafi ba ko ba zai zo shi ba babu wauta ciki ina ga akwai damsul basirati saboda daman yana wurin su shi sa Allah ke cewa to ga abin da kuke da ilimi kun bar shi kun koma kuna jayayya kan abin da ba ku da ilimi kaman jama'ar da suka samu dan uwan annabi tsira da aminci sabata gare su kashe ne bayan sun kashe shi kuma suka zo suke sabani akan me matsayin kashe sauro a cikin hirami. mutanen da sun kashe ɗaya daga cikin ahalul baiti wanda suke da munanan aƙidu na kin sunna sai kuma suka zo suke cewa wai menene matsayin kuma kasa sauro da jinin musulmi ahalul baiti zuriyar manzon Allah da sauro ne fi daraja to shine sai suka bar abu karami suka rike karami suka bar babba so zaka babu kokonto a cikin littafin su abin da ya tabbatar shine komfota da zai zo shine wa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sukan jinkirta ƙarya jirkita ƙarya da gaskiya to haka mafi munin abin da ya kwari annasara qur'ani bayyana shine ba su da ilimi shi yasa yake cewa wali matuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun me yasa kuke magana cikin abin da ba ku da ilimi yau akwai musulman da jahilci yasa suke yin wannan kowane abu a duniya an amince ba a magana sai da ilimi amma banda addini kowa ya san ba zai da jahili masa operation ba dole sai an samu likita kowa ya amince in mota ta bace sai an je wajen makaniki da ya iya amma harkar addini yau kowa mai fatawa ne mata ma a gida suna yi ta ce ni dai ban sani ba amma wallahi haramun ne wallahi astaghfirullah shikenan yau kowa yana iya bada fatawa a musulunci wani kaset da ya taɓa mallaka a duniya a ciki amma saboda wannan kaset a ko ina ake magana addini zai bada fatawa yin magana babu ilimi mutum ya yi maganan jahilci ya ba da fatawa ba ilimi ko ya yi jayayya cikin abin da bai da ilimi imamul qurtubi rahmatullahi alaihi cikin aljami da ya kamil qur'ani yace yana cikin mafi munin abin da Allah ya tsoratar akai a ran ma dubo su ayoyi a cikin qur'ani dubo cikin suratul isra'i akwai aya daya ولا تخف ما ليس لك به علم ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ka koma cikin suratul arab akwai aya da Allah ya kira cikin ababen da ya haramta akwai magana ga Allah babu ilimi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ليس وأن تشركوا بالله ما ليس سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أتكين أعراف الله يكي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون للي مهلتنكو يا حرمتا الفواحش الفاشا ma zahara min ha abun da ya bayyana wa ma batsan da abun da ya buya wal isma wal baghi ya haramta duk abu na zunubi da kuma abun da zai sa mutum ya wuce gona da iri wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma kada kuma shirka cikin abun da bai ba ku ikon ku yi ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kuma haramun ne ku yi magana ga Allah babu ilimi malamai suka ce bayan shirka abun da Allah ya kawo mai muni na haramun shine mutum yayi magana akan Allah babu ilimi wato mutum yayi magana addinin musulunci babu ilimi hatta a zamanin sahabbai wannan ya faru irin abin da Allah ya al-yahud wa nasara ka samu wani yayi wani bawan Allah an je an yaki kawai sai kansa ya fashe da ya zo shi sai janaba ta kama shi bayan ya kwanta ya bacci sai mafarki da ya farka sai tambayi wani sahabi a cikin ko kuma jama'ar da suke tare a zamanin sahabbai sai ya ce masa na yi kwanta bacci na yi mafarki kuma na fitar da kaza cikin al'aurata menene matsayin wanka ya ce ai dole kai wanka ya in na sa ruwa a cikin kan nan zai iya kawo cuta ya ce wankan wajibi ne wannan sahabi sai ya je yi wanka bayan ya yi wanka sai mutu take saboda ruwan ya shiga kai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace wa yace ku gaya masa haka suka ce kaza kaza yasa sai yace katalakum mullahu Allah ya tsine muku ce hakika kun kashe shi me yasa ba za ku yi tambaya ba in ba ku da ilimi menene dalilin da yasa ba za ku yi tambaya ba in ba ku da ilimi yau yana cin abin da fi komai ba da wahala hatta a sulhun aure sai an gama hukunci ita matar ta gama wa mijinta duk wautan duniya da duk fatawa da kanta shi mijin ya gama caba komai da komai ya yi shika uku ya doke ta ya dauki wani kayanta ya sayar kuma ya je gidansu ya ce ya mai da ita tukunna sai ya ce to aka ramaka Allah ne matsayin waɗannan abubuwan dukkan su gaba ɗaya? da shika ukun da dukan da sai da kayan ta bayan ya suke ta kuma yanzu ya ce ya dawo da ita sai an dace sai wata ɗaya sai ce to aka raba kallon mai matsayin wannan mata je dawo kam to al'umma ka'ida shine mu yi tambaya kafin mu yi aiki to a yau kuma sai an yi aikin in aka taba abun ya gama tabuwa aka sa a kwata aka dama sai ce to aka maka Allah mai fahimtar addini akan wannan shi yasa ababe da dama in an taban sai an kamar kin ba za su gyaru ba tukuna sai a zo a yi tambaya a kai. sai ka rasa sai na za a gyara gashi inda lautin abin ya faru ne a cikin minti ɗaya akwai mafita to amma yanzu cabawan yi yawa da sai ka rasa to ta yaya za a gyara an samu ya mata shika daya yayi shika biyu yayi shika uku bayan yayi shika uku kuma ta zage shi shi kuma ya karya ta bayan na ga ce in yayi sadaka zai iya mai da ita yayi sadaka mai da ita yanzu watan su uku bayan sun yi wata uku sabani ya faru ta koma gida da ta je gida sai wani kanin kawun babban baban ta tambaye wani malami sai ya ce babu aure tsakani to yanzu da babu aure zai tambaye ka wai akar maka lamu da auren ko babu sai ka ji ha ai auren tun wajen shekara guda babu amma wai yanzu ake tambaya yanzu yanzu ya za a gyara

idan ka ki bada fatawa sai ya ce to to bayan yanci Allah wallahu ghafurur rahimi ne shi Allah mai gafara ne mai jin in kuma yayi ba in kuma yana da san rai sai ya je wajen wani ya tambaya in bai ji abin da mar bai koma wajen wani ya tambaya in bai ji bai koma sai ya samu wani wani ce a auren yana nan mana ai ai saboda ka'ida akwai matakan da ake dauka idan aka yi sadaka na yanka saniya cewa inna Allah ya amurkum an tasbahu bakara to wannan yanka bakara da banu Isra'ila suka yi kai ma in kai Allah yana yafiya sai ta alhamdulillah wadancan duk su ruda mu irin tafsirin su na zamani wato shi abin da yake dauka tafsirin imani shine dace da sarransa kawai inna allaha ya amurku an tazbahu bakara shi kuma bakara ba matsala bane gare shi hakika wannan ba addini bane kuma ko magana baya halatta mun sai da ilimi shi yasa qur'ani yake cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ku faɗa abin da ba ku da ilimi a kansa lalle abin da kuke ji da shi ko kuke gani ko kuma zuciyar ku abin da take kullawa duk Allah zai tambaya wannan yasa sa al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya buɗe babu cikin kitabul ilmi babul ilmi qabla al-qawli wal amal babin wajibcin neman ilimi gabanin kai magana ko kai aiki shi sa Allah ya tambayi banu Isra'iliya walima hajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun me yasa kuma kuke jayayya masu cikin abin da ba ku da ilimi to a yau mutum zai zauna yayi musun awa uku cikin abin da babu aya babu hadisi ba maganganun magabata in ka ja masa aya ya kawo shubuha in ka jawo hadisi ya kawo tunaninsa in ka kama ganganun magabata ya maka kotun din Samuel Huntington ya ce ai Huntington ma ya ce kaza kaza Samuel uh, uh, yi ma ya ce kaza kaza ya kotun in ka kara kawo matari tarihi musulunci sai ta mun yawon duniya mun je amerika shekara ta goma sha ɗaya Ingila muka yi wata tara wani lokaci na koma na bayan wata na bakwai a Ingila daga nan Scotland ma shekara uku muka yi wai da waɗannan yawon duniyan ne zai yi maganin ayoyi da hadisai da kuma haka wai magana addini yake jama'a ba ma addini da wannan dole sai da ilimi kuma ilimi da ikhlasi mu nemi ilimin don Allah dole mu tsarkake zuciya ilimin don Allah muke nema mu yi karatu na gaskiya ba irin karatu da yara yanzu suka dauka ba kawai mutum ya dauki tarjama ya duba ya dan fahimci setin wasu ayoyi shike ya zama malami mu zauna mu yi karatun hau sosai mu fahimta mu karanta balaga mu karanta saraf mu karanta usulul fiqh mu karanta mustalahul hadith mu karanta ainihin al-jarh wa ta'dil mu karanta usulul tafsir mu karanta al-qawaid mu karanta usul fiqh waɗannan uluma din dole mu karanta su ne ilmul ala ilmul wasa'id amma yau yara daga wani ya dan fara ya dan yi nahau iftira'iya guda biyu ko uku in ya wuce ta kar shi shikenan sai daina karatu kada ya tsuguna ya nemi ilimi a ce girman sa ya fadi ai babu daukakan girma kaman a ganka kaje kana ci gaba da neman ilimi ko kana karantarwa babu girma da ya kai amma tambaya ka ce wallahu alam inda kana da imani ko ina da imani abun da ya dace mu in an tambaye mu sai mu ce wallahu alam abun da yafi karfin ilimin mu mu je mu koya gabanin mu karantar da shi mafhum tayyib na'am wallahu ya alamu wa antum la na Allah yana sani alhali ku ba ku sani ba duk abin da da ilimi Allah yana da ilimi a kansa wa ma utitu min ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da kowane ilimi akwai Allah sannan bayan nan babu abin da Allah ya bamu na ilimi sai dan kadan inji shi allamar insana malam ya alam allama khalaqal insana allamahul bayan don haka ilimi na Allah ne yakan bamu wani dan bangare ne duk kere ran da ake a duniya ilimin zamani da duk ilimin addini da ake da shi bai kai kashi da cikin ɗarin ilimin da Allah ya mallaka ba su da mu har a yanzu kawai lalime muke cikin haske su kuma suna lalime cikin duhu kun fahimci bambancin ko tayyib na'am ma kana ibrahim yahudiyan لهم ولكن كان حنيفا مسلما ولا ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim bai kasance ba Yahudi ba wala nasraniyan ko bai kasance ba nasare ba walakin sai dai kana ya kasance hanifan mai karkata ne zuwa ga Allah musliman mai sallama kai zuwa ga Allah wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim ba mushriki bane wannan aya ta sauka dalilin al-yahudu wan nasara sun zo wajen annabi tsira da aminci sabbata gare suna kace na ce yahuda suka ce annabi ibrahim ba yahude ne an nasara suka ce annabi ibrahim ba nasare ne kowa yin jingina nasa ne shine Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim ba ba yahudi bane wala nasaraniyan ba ba nasare bane walakin kana hanifan musulman sai dai mai karkata ne zuwa ga Allah musulmi kuma sannan shi ba mushriki bane me yake nufi shine su abun da suke yi shirka ne don al yahudu sun ce uzair dan Allah ne annasara sun ce masihu bunullahi isa dan Allah ne mafhum tayyib haka annabi ibrahim baya daga cikin su shi bai ce annabi ibrahim bai ce wani dan Allah bane bai ce wani dan Allah bane su annabi ibrahim ba bai bane ba ba nasare bane sun tsaya suna kace nace al'amacin al'amarin sa malaman tafsiri karkashin irin wannan aya suka ce abin da ke kawo wannan duk wanda Allah ya ba wa daraja musamman ma in ka je wajen da yake da daraja to za ka ga kowa yana kokarin kulla alaka tsakaninsa da shi ne mafhum tayyib duk wanda ke daraja sai tunanin to sai za a yi na ce ko na san shi ko aboki na ne ko wana ne ko kani ne ko dalibi na ne ko malami na ne ko makwabci na ne to mafiya yawa haka yake faruwa shi yasa su yahudu suka ce annabi ibrahim namu ne annasara suka ce annabi ibrahim namu ne saboda mai dalili na kwarai ne inda na banza ne fa da sai an yi na sai ji a ka kawai na san shi to na kware kowa na bukatan jingini zuwa gare shi in kana da watakila ana iya sauraron magana ka ko na mai kama da haka ko wani ya je wajen da kake da daraja ne saboda mai dalili na kwarai ne inda na banza ne fa da sai an jingina sai a ne ka kawai na san shi to na kwarai kowa na bukatan jingina zuwa gare shi in kana da watakila ana iya sauraron magana ka ko na mai kama da haka ko wani ya je wajen da kake da daraja zaka iya zuwa wajen sai ka sai ka ji an ce wai wani ya zo ce shi abokinka ne ko shi abokin karatunka ne ko kun taba aji daya sai ka ga mutumin da baka sani ba amma kokari yake sai ya kulla alaka da kai irin wani yana iya faruwa sai ka ga wani ma ba karɓar da sunansa ba a duniya sai ya ce ai wani mun yi karatu da shi a ah, wani mun yi kaza da shi me dalili wataƙila ya je wajen da kake da daraja ne yake bukatan wannan daraja ta shafe shi to shine irin yadda alyahudu wa nasara suka yi sun zo gaban annabi muhammadu tsira da aminci sabata a gare shi shi annabin mu babu wanda yake jingina kansa gare shi a duk annabawan da suka riga kamar annabi ibrahim so zaka sai suka ce ai annabi ibrahim ba yahudi ne to kai muhammadu ka zo ka shiga yahudanci bana muna gayyatan ka kaga yadda da ibrahim suna da maka falalar ibrahim jan annabin mu da suke zuwa ga yahudanci suna da maka ce annabi muhammadu ma iya da falala annasara sun ce a'a ba nasare ne jansa da suke kokarin yi suna tabbatar maka cewa shi ma yana da me yana da falala a kulla wannan kofa suna bayyana maka cewa shi ma iya da falalawa kenan annabi muhammadu to shine Allah ce musu annabi ibrahim baba yahude bane ba baba nasare ne menene addinin sa musulunci duba aran ma aya ta karshe a cikin suratul hajji anan Allah bayyana mana karara lillahi haqqa jihadi hmm. huwa jitabakum wa تكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يتي وجاهدوا في الله حق جهادي هو جتباكم كي يغغر ما يتفركن الله kaiwa makwaran gwagwarmaya huwa jitabakum Allah din shi ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji a cikin addinin musulunci babu tsanani babu abun da Allah ya sa na tsanani yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala ma ah, al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma yuridu يريد li yaj'ala alaikum min حرج Allah bai nufin ya sanya tsanani gare ku a cikin addinin musulunci sai ce wa ma zalika fi millata abikum ibrahim tafarkin babanku ne musulunci wa shi ibrahim tafarkin sa ne kuke koyi da shi sai ce huwa sammakumul muslimina shi ya rada muku sunan musulmai wa ya sa mana musulmai tafsiri biyo suka ce Allah suka ce annabi ibrahim cewa annabi ibrahim ne shi ya fi karfi dalili na farko shine dalilin cewa idan ka duba tsarin ayar suna a ka'ida da miri yana koma zuwa ga aqrabul ism ne mafi kusancin suna in ka ce Musa da ɗan ladi sun zo amma sai ya ce mini gobe na same shi waye ce ka same shi gobe ɗan ladin saboda shi ne mafi kusanci da abin da ka kira wakilin suna ɗin wato zamirin suna so da ga millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina to huwan ai akrabul ism shine ibrahim sun haka shi ne wanda ya samu ku suna musulmai shi yasa Allah yake cewa walakin kana hanifan musliman ya kasance musulmi hujja nabi malamai suka ce in ka duba cikin bakara akwai hujjar lokacin da ya sallama kai zuwa ga Allah da Allah ya ce wa mayyar gabu an millati ibrahima illa man satiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim lokacin da Allah ya ce musulunta sai ya ce aslamtu li rabbil alamin kaga kenan wannan ya kara goyon bayan cewa huwa sammakumul muslimina ashe kenan annabi ibrahim ba ma ne yahudu ne ko nasara kare ba a'a mu da muke cewa mu musulmai ne shi ya mana suna musulmai kuma ya ishe ka hujja kardu wa bakara lokacin da zai bar duniya ƴaƴansa za su bar duniya mai Allah ya faɗa am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna kaga ƴaƴansa jikokin sun karta da a annabi Ibrahim wane ne musulmi ne shi ya musulunta kuma su ma sun yi musuluncin jikokin na ta za mu mutu a cikin musulunci haka shi za Allah ce walakin kana hanifan musliman annabi Ibrahim ya kasance hanif ma'anan hanif kamar da malaman tafsiri ke faɗa shine mai tsananin karkata zuwa ga Allah wanda ya fifita umarnin Allah akan duk abin da ransa ke so daga cikin tafsirin malamai suka ce shine mutumin da yake Allah yake ta Allah wa yusalli yake sallah wa yahujji yake hajji wa yuzakki yake bada zakka wa yuzakki yake layya idan lokacin layya yayi wa yahtasin kuma yake kaciya daga cikin siffar mutum da yake karkata ga Allah yana kaciya annabi ibrahim alayhi salam yayi kaciya ya ba wa shekara tamanin baya kamar yadda hadisi abu khari ya kawo tukunna kamar kaciya Allah ya ce yayi kaciya a lokacin saboda gaggawan bin umarnin Allah sai yayi kaciyar kamar da gatari wannan ya sa yayi jinya mai tsayi ne aka ce waye ce kai da gatari sai Allah ka ce nayi to kada in tsaya jinkirin neman da me zan yi da mana saba ka wannan shi yasa kuma al'ummar da ke kaciya su wane ne mu ne kuma yanzu ga fa'idodin kaciya da yawa zuwa daga ciki binciken zamani ya tabbatar mai kaciya tsammanin kamuwa da ciwon HIV AIDS da ikon Allah iya da karanci gare shi to amma wanda yake da lokafa duk abin da ya ji da cike ke ɗurawa. to kaga annabin mu yayi kaciya annabi Ibrahim yayi me yayi kaciya amma akwai jama'a da yanzu ba sa kaciya to ta za a yi kana da loba kaciya annabi ibrahim na gani bayan shi ya yi kaciya kuma mu muke kaciya yanzu don haka ya kasance hanifan ne mai karkata ga Allah musliman ne mika wuya zuwa ga Allah wa ma kana minal mushrikina kuma shi annabi ibrahim bai zama mushriki ba shin su sun yi shirka ko ba su yi ba mutum da kake tafiya da sai ganka tsayawa ne ko kuma kuna musu sai kace to ni dai barin gaya maka ni ba barawo bane me yake gaya maka iya nufin kai barawo ne to da Allah ya ce wa ma kana al mushrikin iya magana ne kuma annabi Ibrahim fa ba mushriki bane su kuma menene mushrikai ne suna cikin ahlul kitabi amma mushrikai ne bambancin su da sauran mushrikai shine sauran mushrikan ba su da littafi su kuma suna da daraja akan sauran mushrikai saboda suna da attaura da injila wanda ya zama Allah yakan ba su daraja ya bambanta su da suna kaga laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salafa ya kira musu kafirci wa qalat al yahudu uzair ibn allah wa qalat an zakara masihu bunullah kaga jinginawa Allah da menene shirka ne amma duk da haka Allah ya sai musu gata saboda sun fi tantiran mushrikai don tantiran mushrikai ba su da littafi su kuma wannan ko da da an ba su littafin akwai dai dan burbudan ayoyin gaskiya a ciki sai sa Allah ya bambance yace lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi sai ce wal mushrikina kaga sai fara kiran ahlul kitabi sai ya game sauran mushrikai a cikin ayar gaba daya me dalili saboda su sun rike littafi sai sa ya zama ma auren 'ya'yansu halal ne amma ba a ce maka wajibi ba kuma matukar za su bata maka gida ba a ce sai kai ba amma dai halal ne ba a haramtarwa cin abincin su halal ne mai dalili saboda duk da sun yi shirka amma suna da littafi da asali an saukar da shi ne daga baya ne aka gurbata shi mafhum tayyib naka annabi ibrahim ba mushriki bane duk mushrikan duniya Allah ya gyara mana su na'am

wa hadha nabiyyu bayan sun bi Ibrahim suka bi wannan annabi din walladina amanu tare da wanda suka yi imani wallahu Allah waliyul mu'minina shi mai jibintan al'amuran mu'minai ne Allah yakan jibinci al'amuran mu'minai ni da ku Allah ya sa cikin masu imani din wannan ma ya kara faruwa dalilin saukan wannan aya din su al-yahudu suka ce wuta ba za ta kona su ba sai yan kwanaki kaɗan kamar yadda Allah ya bayyana mana وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون lan masana naru illa ayyaman ma'aduna suka ce mu fa wuta ba ta kona ba ko ma za ta kona na foti da suka za mu shiga wuta shine yan kwanakin da suka bauta dan maraki lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da Allah to da aka sake kaba musu hujja ce a ina da kun bauta dan maraki suka tabbatar eh sai aka ce to ai dole za ku shiga wutan ba ku tuba ba saboda akan shirka kuke sai suka ce a to ai shi annabi Ibrahim namu ne kuma waliyin mu ne shi zai cece mu daga wutan ya kai mu ina ya kai mu aljanna wannan yasa ceto mu sani cewa bayi da amfani sai ga mai imani annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kalli babarsa safiya yace salini ma shi iti la ne anki min Allah shay'a anan duniya tambaye ni abin da nake so ga hadisi a bukhari amma a lahira ba zan iya miki maganin komai auren Allah ba in baki bi Allah ba ceto yana da amfani ga mai imani mai tauhidi amma duk wanda bai da imani bai da tauhidi ceto bai da amfani gare shi shi yasa wajibi ne in muna shawon ceto sai mun gyara aqida da tauhidi a zukatanmu kar mu sake jiki a yaudare mu akwai shekarun baya da har aljanna ana sayarwa a Najeriya ki da ka sani wannan ci din kwado ga ta ba sai da wani allaji ya ajiye ya daina ko sallah wai mai dalili wai dan aljanna har kwadan ji aka sai inda in yaje zai bude aljanna ya shiga wai da ki aljannan ban wasa kuma ya samu gamsuwa eh zai je gobe kiyama zai bude aljanna ya shiga abunsa to kaga a yanzu in ka rike wannan kayi wai sakire resha kama kama iska da ya kama ganye ba ai in ka kama ganye ma ka dan kama wani abu ai iska mutum ya kama yanzu mutum ya same ka ya ce to yanzu bari gobe kiyama kawai zan cece ka yi duk abin da kake so sai ka ce a na gode amma sai amma da caka ni ɗari bakwai da hamsin ne yance ne ya ce ga ma multilin ya sa maka naira ɗari ne multilin kai ta buga waya an ce wai minti da naira uku to kaga naira ɗari za ka yi minti magana minti nawa minti talatin da yanka to ya ce sai amma da naira ɗari multilin sai ka saka ya baka naira goma ka sha so ɓaro da ka sai dibi naira biyar shi ne ka samu ƙarfi ka yi tarawihi a dare ya fi maka garanti to zaka su sun tsaya ce ai Ibrahim namu ne wane wane namu ne shi yasa alfahari da magabata ko da ga mutumin kwarai yana hana shi yin abun da ya dace shiga aljanna in yi wasa yana cin abin da ya kwari musulmai mu yau a duniya gaba daya duk harkar ilimi mun taba sai mu ce ai sahabbai sun yi kaza tabi'ai sun yi kaza su ibnu khaldun su ne kaza su imamu shafi'i rahimahullah sun yi binciken kaza a medicine su ibnu nafis su suka fara research cikin fil na kaza da kaza a cikin eh, eh, physiology duk wannan anan muka kare wani malami ya ce wai wa laysa shuja an taqulu inna abi kana kaza wa kaza walakin shuja man yaqulu ha ana za suka ce ba mutum ne mai karfi ba wanda ya tsaya ce ai baban mu kaza kakan mu kaza kakan baban mu kaza a jarumi shine wanda zai ce gani nan ni din shi bai ba ta lokacin alfahari da wani a shi kansa shi kadai gayya ne to in za ka yi gashi shi da kansa yake ji to wannan shine jarumi amma yau muslim wal abun takaici da magabata kadai muke itina mu samu kwanciyar hankali me al'umma ta zama makaskanciya a karatun addini abubuwa ba yiwa babu haɗin kai ga kaskanci ga munanan fahimtu a cikin muslim gamu ga mu a cikin halin kaka na kai duk inda ka je ka ga mutane a cikin wahala ana azabtar da su ana kashe musulmai ne irin kaskancin da magabata ba su gani ba saboda rikon su da Allah so da su sun annabi ibrahim namu ne suna alfahari da shi shine Allah ya ce inna aulan nasu bi ibrahima wadanda suka fi kowa kusanci shine aqrabun nas inji imam al-qurtubi rahmatullahi alayh shine aqrabun nas ila ibrahim mafi kusanci ga ibrahim ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yace ahabbun nas mafi soyayyen mutane ga ibrahim bi ibrahima bai daukan Shi shine lallabi na tabauhu wanda suka bi shi suwa suka bi shi musulmai sannan wa hadha nabiyyu da wannan annabi wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani ma tare da shi suwa kenan Kamar sahabbai su suka fi kowa daraja Don an ce wanda suka yi imani kenan ma'ahu tare da shi wallahu shi Allah waliyul mu'minina yana jibintan al'amuran mu'mine ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna Allah shine me waliyin masu imani Allahu مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم الله Allah مجبن ما سو ايماني كافري فا با سو da majibinta inna waliyallahu alladhi nazzala kitaba huwa yatawalla as-salihin sun haka duk inda ka zaga Allah yakan jibinci al'amarin masu imani ne a duniya an sai ka da shari in ka da imani Allah yana kare ka sai za ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina taimako da Allah yake wa mumini kala biyu ne na farko yana jawo maka fa'ida da alheri da ni'ima yana kuma tunkuɗe maka sharri da bala'i da damuwa wannan sune taimakon da Allah yake in ka ji an ce an taimaki wani ɗayan biyu ne ko an bashi abin da yake nema na alheri ko kuma an tunkuɗe maka sharri kamar yadda baka alheri yake zama ni'ima to haka tunkuɗe ma sharri ma ni'ima ne so Allah yakan jibinci muminai ta bangaren da yake ba su abin da suke so kuma yake tunkuɗe musu abin da ke tunkarar su na sharri sai ce me طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا wadda ta'ifatun min ahalil kitabi ma'abota littafi sun yi buri sun yi kwaɗayin lau kuma ina ma da za su batar da ku wa ma dilluna ba za su batar ba illa an anfusahum sai kawunansu su wa ma yashuruna amma su ba su sani ba dalilin saukan wannan aya ta sauka ne akan manyan sahabbai guda uku na farko akwai mu'azu bin jabal radiyallahu an da annabi tsira da aminci sabbata gare shi yake markira da yace a alamu hadhihi al-umma bil halal wal haram a al'umman nan gaba daya duniya babu wanda ya san halal da haram irin sa na biyu kuma annabi ya ce ya ati mu'azu yawmal qiyama amama ulama hadisi a tirmizi zai zo yana jagorantar malamai yana gaban malamai kenan a hausance shine shugaban majalisar malamai a filin kiyama shine sahabin da annabi ya ce masa wallahi inni la uhibbuka fillah shine sahabin da manzon Allah ya ce masa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata la tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan shine wanda yace kuntu khalfan nabi alal himar annabi kan goye shi a bayan jaki tu in one kenan ko to akan sa ta sauka da kuma Hudhaifa ibn al-Yaman shi kuma menene darajarsa shine sahibu sirri rasulillah ma'abocin sirrin manzon Allah in annabi iya da sirri to ana so a ji wajen Huzaifa ake zuwa sannan shi kuma ya fi kowa sanin sharri a cikin sahabbai aka ce me dalili kake damuwa da sanin sharri ce? ba kwaɗayin yi nake ba ina so na san sharri dan kare kaina daga shari. mafhum tayyib manufarsa kawai ya san sharri dan ya nemi kariya daga daga sharri ba dan yana bukata ya aikata ba baya sha'awan aikata sharri amma yana so ya san menene sharri dan ya samu kariya da ikon Allah daga wannan sharri wannan sune abin da aka yi tafaki sai na uku ce akwai Abdullahi ibn Umar wasu su kira kaman Ibn Mas'ud me ke faruwa al yahudu nasara a ayar gaba sun ce ai su Allah yake so su ne waɗanda Allah ya jibinta Allah waliyin su ne to a lokacin sai suka fara sa shubha a zukatan wasu sahabbai sai ibn mas'ud ya ji ana samar kokonto su yahudu sun ce ai Allah nasu ne sai tambayi manzon Allah ya akan annabi ibrahim akwai nasu ne sai tambayi manzon Allah shin annabi ibrahim na al yahudu ne sai annabi ya ce masa a'a ba nasu bane yace inna li kulli nabiyyin wulatun min al-anbiya wa inna abi wa khalili ibrahim huwa waliyyi annabi yace duk wani annabi da Allah ya turo iya da majibinta a cikin annabawan da suka rigaye shi wato kamar a ce wani iya da ubangida to a duk annabin da ya zo bayan wani a magabatan annaba akwai wanda yake kaman wanda yake ubangidansa sai ce to a cikin waɗanda suka rigaye mu suka ji al'amari al'amarina annabi ya ce akwai babana kuma akwai khalilin Allah shine Ibrahim alaihi salam ibn masud wannan shubuhar da aka samar sai ta fita sai suka sa su hudaifa su mu'adh ibn jabal cewa ai annabi ibrahim namu ne so haka in ku kuna ga wai za ku yi addinin ibrahim ne to ku dawo yahudanci yahudu uku kabila uku suka same su banu quraiza banu kainuka banu nazir sai suka da wannan sahabbai ku dawo ku shiga yahudanci dan annabi ibrahim ba yahudi ne bisa ga da'awarsu shine Allah ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi sun yi bege ahlul kitabi law yudillunakum ina ma za su batar da ku suna begen ina ma da za ku bata wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashuruna amma su gane ba za su iya batar da kowa ba sai kawunan su amma su ba sani ba ai yanzu ma yana faruwa mutum yazo ya same ka kana da addinin ka na Allah dai ka nitsu da shi kana Ramadana ka ce mun so mu ba ku sabon rayi to kuma ran ko baka ga ba sai zai cire ta maka wani ana samu ko ba a samu to shi ne irin begin da suka yi waɗannan kabilu uku banu kainuka banu quraiza banu nadir da banu kainuka waɗannan da kan suka zo har wajen sahabban suke bin su gida gida akan ku bar musulunci ku zo ku yahudanci don shine addinin annabi ibrahim wato house to house da'awa suke yi suna zuwa gida bayan gida suna damun sahabbai suna sa musu kokonto ai annabin ku kaza ai annabin ku kaza ai annabin ku kaza ai annabin ku ya ce kaza ai annabin ku ya ce kaza har abin ya fara damun sahabbai ne da suka faɗi wannan sai Allah ya saukar da wannan aya suna bai sun yi bege wadda ta'ifatun wannan wani bangare da sun alu gidabi sun yi begen ina ma da za su batar da ku Allah ya ce amma ba za su batar da ku ba sai dai kawunan su malaman da suka ce akwai ƴar uwar wannan aya da Allah ya ce wadda kasirun wadda kasirun min ahlil kitabi law من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله يتي ود كثير من أهل الكتاب da yawa daga cikin alkitabi sun yi kwaɗayin me law yudillunakum da wadda kathirun min alkitabi law yudillukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq sun yi ta faɗayin ina ma da za ku yi ridda ku bar addinin musulunci ina ma da za ku bata ku zama yahudawa ku zama nasara Allah ya ce hasadan min indi anfusihim hasada ne daga kawunan sai ya sa musu wannan su a kenan an fi zargin al-yahudu da hassada annasara kuma da jahilci me yasa ake zargin al-yahudu da hassada babban dalili ɗaya ne wannan babban dalili shine su suna da ilimi sun san gaskiyar karara akan annabin ƙarshen zamanin sai hasada ta sa suka yi me suka ki shi sun ce shi bai karatu bai iya rubutu ba su sun yi karatu sun yi rubutu ta za a sa wani makasanci a kansu kuma bayan nan su da suke garin madina aka aiko shi ya zo shi madina to ai shi bako ne a wurin sun riga shi zuwa shi sa Allah ya ce hasadan min indi anfusihim mafi yayi ba in ga mai ilimi ya bata to hasada ke batar da shi ta yaya za a yi wani zama kaza wani ba kaza ba ta yaya za a yi wani kaza wani ba kaza ba to shi sa in kaga an bata da jahilci a rashin ilimi to jahilci ne inda ilimi kuma hasada yake sa bata shi yasa duk mai neman ilimi yayi kokari ya ga ciwon hasada ya shi a zuciya babu cutar da ke damun almajirai da masu wa'azi a duniya kamar hasada idan ta shiga zuciyar dan adam ne daga kawunan sai sa musu wannan suwa kenan an fi zargin al-yahudu da hassada annasara kuma da jahilci me yasa ake zargin al-yahudu da hassada babban dalili ɗaya ne wannan babban dalili shine su suna da ilimi sun san gaskiyar karara akan annabin ƙarshen zamanin sai Hassana ta sa suka yi me suka ki shi sun ce shi bai kato bai iya rubutu ba su sun yi karatu sun yi rubutu ta za a sa wani makasanci a kansu kuma bayan nan su da suke garin madina aka aiko shi ya zo shi madina to ai shi bako ne a wurin sun riga shi zuwa shi sa Allah ya ce hasadan min indi an fusihim mafi yayi wa in ga mai ilimi ya bata to hasada ke batar da shi ta yaya za a yi wane zama kaza wani ba kaza ba ta yaya za a yi wane kaza wani ba kaza ba to shi yasa in kaga an bata da jahilci a rashin ilimi to jahilci ne inda ilimi kuma hasada yake sa bata shi yasa duk mai neman ilimi yayi kokari ya ga ciwon hasada ya ke shi a zuciya babu cutar da ke damun almajirai da masu wa'azi a duniya kamar hasada idan ta shiga zuciyar dan adam ko babu abin da zai ci gaba a rayuwa har sai ran da Allah ya sa ka yake ta kamar yadda masu iya magana suka ce wai shedan ya zo tallan haja da ya kawo zalunci shugabanni suka ce wannan namu ne kar kowa ya taya suka kwace da ya kawo kishi mara suka ce wannan ba mabukata taya mallakan mu ne sai kinkimo hasada tun da ya so malamai suka ce wannan kar ma kowa ya magana in ya ta su ce to duk ran da shugaba ya zama azzalimi wuta zai je shi azzalimi shine barawo kenan ko lokacin da matar tsaya kishi ha tana sharri da munafurci wa yar uwarta akan son rai wannan zai iya kai ta wuta lokacin da malami ya bar harkan addini ya koma hasara zai iya kai shi wuta don an ce shaidan ya kawo talla wasu sun saya kawai a hikayar masu magana bai zama hujjan ka ce to yanzu tunda kana almajiri bari kai hasada ba ba daidai bane duk wanda yadda hasada shiga zuciyarsa baya ci gaba a rayuwarsa ya zama duk abin da kake kana sha'awan dan uwanka fiye da kanka in alkhairi ne kana fatan alkhairi wa dan uwanka fiye da wa fiye da kanka haka sahabbai suka rayu radiyallahu anhum ka duba yadda su ga gari suka zo sallah wata manzon Allah yace wallahi la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace wallahi gobe zan bada tuta za a je yakin Khaibara ga wani mutum da yake son Allah yake son manzon Allah kuma Allah da annabi suke son sa Umar dan Khattab Allah ya kara masa da yace ban taba kwadayin shugabanci ba a duniya sai anas abu ɗaya sa nake kwaɗayi don an ce shi mutumin iya son Allah da nabi kuma Allah da nabi suna son sa yace sai je na kwaɗayin shugabanci me dalili dan wannan tutar kawai ya rike ce zama shugaba a tafiya Ya yace ya zo sallan asuba ya riga kowa zuwa zana sahun farko ana idar da sallah ce sai na tsuguna na tashin tsuguna manzon Allah na ga kawan bai gani ba iya kalla kalle ce in ƙara miƙewa yace sanda na kera kowa a sahun ga ya kallan ya wuce nace to ina ji ba ni yake nema ba me ke faruwa sai ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib sabai suka ce huwa yashtaki aina yana kumfulin ciwon ido annabi ya ce a kira shi a lokacin da gaggawa sahabbai kowa yana gudu kaga yanzu su suna nema da suka rasa sai zama aliyu dan abu talib shi ake so a bawa tutar sai kowa yana murnan tun da bai samu falalar rike tuta ya zama komanda ba to yanzu bari ya samu falalar yin bushara wa mutumin kirki sai ana tsere kowa ya je gida aka je aka kira shi ya zo yace idan sa cewa annabi masa addu'a ya bashi tuta to kaga in a yau ne wani zai ce wallahi ya ce ba zai iya zuwa ba kwata kwata wani kuma gida zai ce ya ce wallahi da lashi gaba ba zai iya fitowa ba ko motsi ba zai iya ba wani kuma ya ce mun je gidan baya nan wani kuma ya iya sharri sai ya ce ma shi a ce maka ba zai samu ba zai zo ba to amma kowa sai zama iya so isar da alkhairi ga dan uwansa ya zo kuma aka bashi tutar babu wanda ya tsaya wata matsala kowa sai bashi haɗin kai mu je kawai to wannan shine addini in muna neman ilimi mu almajirai mu ji tsoron Allah duk wanda yake neman ilimi almajiri ko mai da ya bar hasala ta yi katutu a zuciyarsa ya shiga uku babu ci gaba a duniya balle a lahira idan ba mu yaƙi wannan cutar hasara babu inda za mu je mu mu ji tsoron Allah mu duba manufar addini ta fi komai a rayuwa duk wani abu a duniya idan na yi wa wani hasada ban isan saukar da wanda Allah ya ɗaukaka ba ban isa ba ba abin da zan iya rage wanda Allah ya ɗaukaka a rayuwa ko na sakan ɗaya idan kuma abin da yake ciki ma ba alheri bane sharri ne to a sharri nake hasada kuma me zan yi da sharri so mu ji tsoron Allah mu rika roƙon Allah ya kare mu daga cutar hasada Allah ya kare mu daga hasada gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiya billahi tawfiq kai da kan yiwa karamar hukumar ko suka na cewa suna jin daɗin kuma suna ma addu'a Allah ya kara ma lafiya da imani Allah ya saka da alkhairi na gode da addu'a da insha Allah ta'ala mai tambaya ta farko mana yana tambaya ne dangane da wato hukuncin wato hukuncin yanki biyu a masallaci wato kamar mutane suna sallar isha'i sai ana sallar tarawih a masallaci hukuncin jami'i biyu a masallaci dai kaman wasu na isha wasu a baya suna tarawihi ko ya wannan isha wanda yake tarawihi alamar cewa ya riga ya gama isha yasa yake tarawihi a fahimtar malamai uku a cikin malaman masaba bid'a ne an yi wani jami'i ya sake sabo a masallacin amma a cikin malaman maliki akwai wanda suke ga in akwai bukata ya halatta me dalili waɗanda suke ga bid'a ne daga cikin dubal tafin tamamul minna fi taliki ala fiqi suna na Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah suka ce duk masallacin da ake ta yin sallah wannan su yi azhar su fita wannan su zo su kare yi na farko yana karantar da mutane munafurci sai in ce ba zan bi liman wani ban yi darabar mu zo mu yi sabon jami'i na biyu yana raba al'umma a masallacin na uku yana sakalta jama'a annabi tsira da minci sabbata a gare shi ce in ka zo sallah ka samu an gidar ko kai kadai kai sallah din matukar ba da gangan ka makara ba Allah yana baka ladan kaman kai a jam'i ne yana cewa man tawadda fi baiti fa asana alwudu thumma raha fi masjid fa wajada an-nasa qad sallu ataahu Allahu mithl ajri man salla wa la yunqas min ajrihim shay'a ladan su ko dai Allah ba ta yadi ba kaman kai sallah da Sheikh Muhammad Nasir Mawla da yake kafa hujjan hana mu yin jam'i na biyu bai ce haramun ba amma yace lalle an yi hani mai karfi akai yace annabi da ya fada wani hadisi na Bukhari yace ya so ya umurci a sai da sallah in an tsayar sai ya zaga gidajen jama'a da ba su zo masallaci ba ya ce ya ƙona gidajen a kansu ba dan mata da yara da dukiyoyi ba sai ce inda ta kan jam'i jam'i na biyu ya halatta da ya ba su uzurin watakila suna zuwa jam'i na biyu ne amma sai ce ba dan wani abubuwa da ya ƙona ala ayi halin ko da bugasa ta kama mu yi kar mu mai da shi al'ada a za ɗaya sai an yi sau biyar a masallaci la'asar sai an yi sau biyar musamman an fi wannan a ma'aikatu da kuma makarantu kowa zai abin da ke so yana ga daga azahar hala asar ana jam'i daga da asar har magariba ana jami daga magariba har isha ana jami wannan ba addini bane duk abin da muke mu bari matukar muna farke in an kira sallah mu yi kokarin shi wanda yake bacci ne uzuri ya faru nan ma ba na ganganci ba Allah yake masa afuwa wallahu ta'ala ala to addu'o'i ni ma ina nema Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq